بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci kuma na juma'a hajji babbar rana na kuma goma sha tara ga watan shawwal haka yake ko sha tara ga watan shawwal a wannan shekara eh ashirin ne ashirin ashirin ne ashirin ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha hudu ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiyya eh, Dama a dukkanin ranar juma'a muna gabatar da tafsiri ne na alkur'ani mai girma a wannan masallaci idan daura ta zo sai zama na daura tana eh, ana amfani da kwanakin daura kwanakin sai a karanta littafin da ake karantawa a daura din baki daya sai zama da tunda muna karanta kitabun tauhid sai zama na kenan yau yana cikin kwanakin daura da ake karatun littafin daura a cikinsu ina fata mun gane wannan da kyau wannan kenan sannan kuma mabi da wannan shine bayan daura ta yamma da muke gabatarwa na karatun kitabu tauhid akwai kuma wacce muke gabatarwa kullum da safe karfe shida da rabi zuwa takwas da rabi awa biyu kenan a ranakun asabar da lahadi sai kuma a ranakun litinin da talata da laraba karfe shida da rabi zuwa bakwai da rabi awa ɗaya kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau muna gabatar da karatu ne akan abin da ya shafi ladubban neman ilimi hanyoyi da mutum zai bi domin ya girmama ilimi to sai muka ga cewa akwai waɗanda ba samu halartar wannan daura ɗin ba ya za a yi mu tankaɗe mu rereyo mu bakace musu abin da aka yi a wannan daura gaba ɗaya su ɗan samu wani abu isa za mu ware yau domin mu yi magana akan abin da ya shafi neman ilimi insha Allah ta'ala ina fata mun fahimci wannan da kyau gobe sai mu rufe daura mu kenan yayi eh, akwai wanda mun samu zuwa ba kuma za su amfana shi dai na farko na farko idan aka ce ilimi me ake nufi wana ji da ke ko idan aka ce ilimi mai ake nufi idan aka ce ilimi a matsayin shi na ilimi huwa idraku shay'i ala ma huwa alai huwa idraku shay'i ala ma huwa alai shine mutum ya gane abu ya san shi a yadda abin yake idan abu yana fari ya san shi ya gane shi a fari in yana baki ya san shi ya kuma gane shi a baki kenan idan abu yana fari sai aka tambayi wane yi bayanin abu sai ce ai wannan abun wani baki-baki ne kaga ba shi da ilimi a kansa ba shi da ilimi a kansa idan ka an ce al'ilmu ana nufin ku shai'i ala ma huwa alaihi wannan kenan ayoyi da hadisai sun zo sun yi magana akan abin da ya shafi matsayi da falala ta ilimi ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim shahidallahu Allah madaukakin sarki ya shaida shi a karantansa wal mala'ikatu mala'iku sun shaida biyu kenan wa ulul ilmi malamai ma sun shaida nau kenan uku kenan akan me annahu la shaida Allah annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida akan babu abin bautawa da cancanta sun shi wal mala'ikatu mala'iku sun shaida wa ulil ilmi ma'abota ilmi su ma sun shaida akan babu abin bauta da cancanta sai Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya kawo shaidar ma'abota ilimi sai kuma bai kawo shaidar masu dafe da madafi iko ba masu rike da madafin iko shugabanni ba a kawo shaida su ba masu kuɗi ba a kawo cewar sun shaida aka kawa ne kanin kaza kaza kaza duk ba a kawo shaida su ba wanda yake nuna maka ashe sanya malamai da aka yi sanya malamai da aka yi ya nuna matsayi na me na ilimi domin ilimin da suke ɗauke da shi yasa aka sanya su a ciki wannan yana daga cikin manqaba da daraja ta ilmi haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u innama abun sani kawai yakhsha Allah wanda yake jin tsoron Allah kadai daga cikin bayansa sune al-ulama malamai sai ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗe jin tsoron Allah jin tsoron shi ga waɗanda suke malamai sune suke jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan kuma da shaida ta Allah maɗaukin sarki in muka tsaya a waɗannan nasosi na ƙur'ani guda biyu lalle ilalla sun mana bayani akan abin da ya shafi matsayi da daraja na ilimi idan muka zo hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu bihi tariqan ila aljanna man salaka tariqan dukkan wanda ya bi hanya man salaka tariqan duk wanda ya bi hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a wannan hanyar da ya bi sahalallahu lahu bi tariqa ila aljanna Allah ta'ala zai sauwake masa hanyar zuwa aljanna da wannan ilimin ashe ilimi bin hanyar ilimi bin hanyar zuwa gidan aljanna wannan nasi na alkur'ani mai girma na hadisi ruwayar muslim ya nuna mana matsayi da falala na ilimi ina fata mun fahimci wannan da kyau bayan wannan malamai da magabata duk sun yi magana akan abin da ya shafi falalar ilimin shi a karan kansa tunda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana akan matsayin ilimi sai malamai su ma suka yi magana akan matsayin ilimi rubutu da malamai suka yi domin bayani kan abin da ya shafi matsaya na ilimi a kowane suka yi rubutu na musamman domin bayanin ilimin littafi ne su da guda aka wallafa shi domin bayani akan ilimi da matsayinsa da ladubban da ake samunsa ta kuma an aka kauce ma waɗannan ladubban to kuma ba za a taɓa samunsa ba ɗaya wannan an yi rubutun littafi su da guda akan haka na farko kenan na biyu akwai wanda yake ba littafi su da guda ya wallafa ba a'a ya yi babi ne na ilimi a ciki kuna ji da ke ko muka ɗauki sayul bukhari misali ai za ga sayul bukhari ba littafi ne da aka kira shi kitabul ilmi ba amma a cikin bayan ka wuce kitab na farko kitabu bada wahyi ka wuce kitabi na biyu kitabul iman kitab na uku shine kitabul ilmi a cikin kutub kundi kundi da yake cikin sahih bukhari sai ya ware kundi na uku domin ya yi bayanin matsayin ilimi duk da littafin gaba ɗayan shi ilimi yake kwasa da shi kuma ilimi yake bayani amma sai ya ware kundi na uku domin ya yi bayanin ilimi haka imam malik ibn anas ya ware kundi na musamman a cikin muwaffa domin ya yi bayanin ilimi ta tabul ilimi kundi da yake magana akan ilimi to kaga anan anan ba wai littafin nisukum da guda ita bayanin darajoji da kaza da kaza ba a cikin shi ne kuma za ga duk kutubu sunan za ga akwai kitabul ilmi sunan turmudi kitabul ilmi sai muslim kitabul ilmi duk za ga littafai an rubuta kitabul ilmi waɗansu malaman kuma ba wai kitab ɗin suka faɗa ba a'a sun zayyano darajar ne lokacin da suke muƙaddima muƙaddimar shiga littafinsu idan muka ɗauki al'imamun rahabi a cikin littafin sa manzumatul littafi ne da yi magana akan gado a muƙaddima kafin ya shiga bayani kan gado yace ilman bi ilma khairu ma su'i wa fihi wa aula ma lahu abdu du'i ce ilman wannan abu sananne ne bi ilma da cewar falalle shi ilimi khairu ma su'i shine fiyayyen abin da za a fita nema shine fiyayyen abin da za a nema fihi wa aula malahul abdu bi'i kuma shine mafi darajar abin da zaka kira bawa ka ce zo ya nema ka kira wani ka ce zo mu je wuri kaza to shine ilimi domin ka lura da kyau in aka ce ka faɗi abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ƙari ya ce a ƙara min ko kuma ka karanta cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙara min kaza menene wannan ilimi ne wa rabbi zidni ilma kuma ka ce ya Allah ubangiji ka ƙara min ilimi kun lura da kyau ashe lalle ilalla ilimi ba ƙaramar daraja ce da shi ba hakan nan abdurrahman sa'adi rahmatullahi ta'ala alaihi yake faɗa yake cewa i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu shakka anka wa daran wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi wa yusilu al-abda ila al-matlubi فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق يتشي اعلم كسن هديت الله يشير يدك آمين يتشي أن أفضل المنن للي ما في في شن إمومي علم شين علم شين يفكون أبو نعمة أما وان علمي يزيل الشك عنك والدرن ilimin da zai gusan maka da shakku da kasanta shine ilimin da ya fi kowanne ba ilimin da zai kara maka shakku da kokonto dangane da addininka dangane da annabinka dangane da abin halittarka wanda yake shine Allah maɗaukin sarki ba haka nasiru sa'adi ya zayyano matsayi da daraja na ilimi to haga a nan a dunkule nasiru sa'adi yana bayani ne akan manzomatul fiqhiyya a muqaddima ya kawo wannan kuna ji da kyau ar-rahabi yana magana ne akan gado a muqaddima ya kawo wannan bukhari da muslim muwatta imam malik ibana a cikin littafin su suka ware kuni da yake magana kan ilimi abu na uku littafai da aka wallafa na musamman domin magana akan abin da ya shafi ilimi akwai littattafai da aka wallafa domin magana akan abin da ya shafi ilimi akwai tazkiratu sami wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim tazkiratu sami' والمتكلم في آداب العالم والمتعلم نا القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن الجماعة الكناني wanda ya rasu a shekara ta 733 littafi ne su kunda guda domin bayani kan abin da ya shafi ilimi akwai littafi na jami'u bayanin ilmi wa fadli kaji jami'u bayanin ilmi wa fadli kundi littafi da ya tara bayanin ilimi da kuma falalar ilimi din na alhafiz abi umar yusuf ibn abdulbar annamari wanda ya rasu a shekara ta 463 kaga yanzu yana shekara dubu ɗaya da rasuwa ba kaɗan dubu da rasuwa ba kaɗan tun a wancan shekaru suke ta magana suke ta wallafa akan abin da ya shafi neman ilimi ilimin karan kansa da yadda ake neman shi hakan nan akwai ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum ta'alim littafi ne wanda yake sananne ne a nan nahiyar a duniya ma sananne ne akan abin da ya shafi harka ta neman ilimi an samu wata baiwar Allah ta yi mai aiki sosai akan masters degree nata a jami'atu ummul qura jami'a da ke birnin makka kan matsayin islamic education shi ta dauki littafin ta'alimul muta'allim domin ta yi bayanin tsarin karantarwa a mahangar addinin musulunci ta yi wa littafin aiki sosai da sosai kuma mace ce akwai littafi mas'uliyatu talibin ilm na al-shekul allama abdulaziz ibn abdullah ibn bas rahmatullahi ta'ala Ali. akwai hiliyatu talibin ilmi duk waɗannan littattafai ne da aka wallafa su akan abin da ya shafi neman ilmi ina fatan kun fahimci wannan da ke ana nan ana nan sai shek salih bin abdullah al-usaimi ya yi littafi a kan suna ta azimul ilmi girmama ilimi to duk kafin mu je da nisa ilimin nan da ake ta magana wani ilimi ake nufi kwanashi da kyau ko ilimin da ake nufi wanda yake shi ayar alkur'ani ta magana ilimin da ake nufi wanda yake shi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke magana ilimin fa da waɗannan malaman da muke magana suke magana ilimin shine ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adilla wannan shine ilimin sanin Allah da sanin annabin Allah da sanin addinin Allah akan hujja wannan shine ilimin ina fatan kun fahimci magana ta da kyau saboda haka saboda haka ilimi mafi daraja ilimi mafi ɗaukaka a mataki da ake magana shine ilimin da zai haɗa ka da ubangiji kai tsaye ka san haƙƙin allah a kanka ka sanya allah ya ce ka bauta an ina fatan kun fahimci wannan da kyau wannan ilimin shine ilimi ajin fari mabi da shi shine ilimin da zai taimaka ma wannan ilimin ƙulwar da ke ko ilimin da zai taimaka ma wannan ilimin kuma kaga sanin Allah da sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sanin addinin Allah ya gini ne akan littafin Allah da kuma karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama nawa kenan biyu kenan ilmul kitabi wa ilmul sunna shine ilimin da ya fi kowanne ilimi daraja kuma wannan alal itlaq shine ilimin da ya fi kowanne ilimi daraja sai ilimin da yake musu hidima shi yake biye da su a daraja ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka sai mutum ya lizimci littafin Allah da littafin manzan Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daura da muke ta tauhidi kowanne mu shaida ne akan haka in yace ba da yawa ma sai ta cewa babu qaulin lahi ta'ala sai kuma ka ga yake korowa hadisai yake korowa ko kuma yace babu qaulin lahi ta'ala wa qaulihi ta'ala wa qaulihi ta'ala wa qaulihi ta'ala wa fi sahihi to haga ilimin ilmul kitab ilimin sanin littafin Allah da ilimin sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne matsayi na ilimi da ya fi kowanne ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama ilimi ya girmama ilimi isa kuma ya zaɓi annabawan shi da manzanninsa da shi kuma a cikin mutane a cikin mutane ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita wasu ne lura da ilimin da suke da shi wanda zai nuna maka lalle ilalla Allah ya girmama ilimi kuna jina da kyau Allah maɗaukin sarki ya girmama ilimi kenan wajibinmu ne wajibin mai karantarwa ne ɗaya da wajibin wanda ake karantarwa ne nau kenan biyu su girmama ilimi domin in ba su girmama ilimin ba to fa ilimin ba zai taɓa girmama su ba ilimin shi ake karewa da shi ne ɗalibin ilimi ya sami daraja da shi ne kuma malami ya sami daraja akwai hanyoyi guda ashirin da shi wannan malamin mai ta'azimul ilmi salih bin abdallah ya zayyano da cewar in mutum ya haɗa su to da izinin allah ta'ala ya girmama ilimi a lokacin da ya rasa ɗaya daga cikin ashirin din nan to a lokacin da ya rasa girmama ilimi a wannan matakin shi ya sa kuma ilimin sai ya zama na an wahala ba a samu ba ko da an samu ɗan kaɗan ake samu don wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa malaman suka rubuta littattafai domin bayanin ladubban neman ilimi saboda me saboda sun samu zaratan ɗalibai masu hazaƙa ana ta ƙoƙarin neman ilimin amma sai ga kuma ba a samun shi me ya janyo haka shin shan bamban ake yi ilimin ya yi gabas mai neman ilimin ya yi yamma ko lura da ke ko? kagan mutum ya sha bamban dole ya nema ya rasa saboda ka suka dinga wallafa littattafai domin yadda za su haɗa ɗaliban ilimi da ilimi ɗin yadda za a haɗa mai neman ilimi da ilimi ɗin hanyoyi guda ashirin sai mutum ya haɗa su ba wai ɗaya za ka ɗauka a cikin ashirin ka ajiye sha tara ba shi ne a matsayin ka girmama ilimi hanya ta farko ita ce ta tahiru wi'a'in ilmi tsarkake tsarkake matattara ilimin idan mutum ya haddace abu ina yake zama a zuciya ko a kwakwalwa a zuciya abin yake zama haka Allah ta'ala ya ce ya ce balwa ayatun bayyanatun fi sudurin lazina otul ilm akwai alaka mai karfi tsakanin zuciya da kwakwalwa to dole ne mutum ya tsarkake zuciyar shi daga barin ƙazanta ta shubuha da barin ƙazanta ta shahawat waɗannan manya-manyan ƙazanta ne da in sun kama zuciyar mutum to da ƙyar zuciya ta samu annuri na ilimi Shubuha a aƙida shubuha a ibada shubuha a mu'amala kaga fikiyar akbar da fikiyar ibadat da fikiyar mu'amalat ya zama na mutum yana da shubuha. ta ne zuciyarsa to lalle ilalla eh, akwai hatsari saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhalalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat a wata riwayar wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas sai ya ce faman ittaqa shubuhat duk wanda ya nisanci ya guji shubuhi faqad istabara al wa ya kubatar da addininsa kuma ya kubatar da addininsa abin nan mutuncinsa kenan kaga shubuwa ba ta cikin halas kuma waɗanda suka santa kaɗan ne la yi na kafirun minan nas kenan kaɗan daga cikin mutane su suka santa saboda haka ashe daga cikin manufofi sai mutum duk lokacin da wata shubha ta samu sai ya nufaci zuwa ga ina malamai don su warware mishi wannan shubhar li ya shifa ma bika min al-ashkal mun gane wannan sai shi kuma ɗalibin ya nisanci abin da zai janyo mashi shubha in kana jin wayoyin ɗalibai da irin karatuttukan da malaman sunna ba su yadda a ji waɗannan karatuttukan ba to za ga ɗalibta ilimi daban kuma abin da yake sauraro a waya daban saboda haka ba a yadda ka saurari duk wani wanda zai janyo maka shubha ba balle ka zo ka ce ka ji abin da ya ce ka ji abin asali ba a ce Allah ya tsare mu to kaga mataki na farko shine mutum ya tsarkake zuciyarsa ɗaya mataki na biyu shine ya tsarkake niyya a lokacin da yake neman ilimi kuma shi tsarkake niyyar ya gini ne akan abubuwa guda hudu abu na farko kana neman ilimi ne domin ka cire makaran kanka jahilci kuna ji da kyau domin ka cire ma kai karan kanka jahilci abu na biyu kana neman ilimin nan ne domin ka yi aiki da shi abu na uku kana neman ilimin nan ne domin ka isar da shi zuwa ga halittu waɗanda ilimin bai kai gare su abu na hudu kana yin ilimin nan ne domin ilimin kada ya disa shi kada ya ɓace domin idan ba a yin shi ba a yin shi sai a nemi ilimin ya ɓace abubuwa nawa kenan hudu to ke zama na wannan ita ce niyya ka lokacin da kake neman ilimi domin ka cire ma kanka jahilci haka kenan duk lokacin da ake karatu asali kanka zaka kalla da kai ake yi ba wai da wani ake yi ba domin ka isar da ilimin ga waɗanda ilimin bai kai gare su ba biyu kenan domin ka rayar da ilimin na akwai wasu muka da kai karan gangan an tambaye su za ga gaskiya ilimin ya nisa yanzu kai tattara majalisai da ake karantarwa a nan cikin kwaryar minna daga eh, ranar asabar zuwa ranar juma'a ko daga ranar juma'a zuwa ranar alhamis ka tara karatutukan da ake yi gaba ɗaya a masallatai na majalisi ɗaya da waɗanda ake yi a islamiyu nau kenan biyu ka duba gaba ɗaya za ka sami ilimin gado sau nawa ake yi sau nawa yake maimaituwa a cikin wannan sati kun shiru a cikin ƙwaryar mai na ce ilimin nahawu kuna jina da ke ko madawa nan kurkusa ilimin aqida ilimin tauhid haƙwara ma islamiyu ana kwatanta ilimin tauhidi sosai saɓanin majalisai na ilimi majalisai na ilimi ilimin tauhidi ya yi karanci sosai da sosai ka ji ana karantar da littafin tauhidi za ka ji ana ta ƙoƙarin karantarwa amma karantar da littattafan tauhidi abin ya fara ƙasa sosai da sosai kuma kowannen ku shaida ne waɗannan su ne matakaiya domin mutum ya zama ya tsarkake zuciya shi wurin neman ilimi sai abu na uku da zai nuna cewar wane yana girmama ilimi ba fa sai ka faɗa da bakinka ba shine mutum ya tara himmarsa gaba ɗaya akan ilimin gaba ɗaya himma ka ta taru akan ilimin duk wani abin da ba ilimi ba to sanawi ne second ne ba shine first ba himma gaba ɗaya da tunaninka da hangen nesanka da duk wani abin da kake ka ɗora shi akan ilimi saboda ilimin da kake nema za ka iya dakatar da duk wani abin da kake yi muddin ya ci karo da iliminka ba wai ilimin za ka dakatar ba in ya ci karo da aga zai zama wannan zai zama shine ne abin nan bambanci kenan tsakanin ɗalibin ilimi da kuma wanda ba ɗalibin ilimi bai zama mutum ya tara himmar gaba ɗayan himmar akan ne akan neman ilimi abu na hudu shine bayan ya tara himmar gaba daya akan neman ilimi shine ya karkatar da himmar zuwa ga ilimin kitabu wa sunna ilimin sanin alkur'ani da kuma sanin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nawa kenan hudu kenan ko ya tara himmar gaba daya to sai ya mayar da himmar zuwa ga laƙanta da sanin da iya fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu idan aka ce ya karkatar da himma zuwa ga littafin Allah da sunar manzan Allah sallama ya zai yi kawai je ɗauki ƙur'ani ya karanta in ya karanta ya karanta ya gaji kuma ya ɗauko hadisi in ya karanta ya karanta kuma ya koma ƙur'ani sai mataki na biyar shine sulukul jaddatil musulati ilai bin hanya ta gaske ba ta gangan ba bin hanya ta kwarai ba hanya mara kyau ba shine sulukul jadda bin hanya ta gaske almusulati ilaihi wanda hanyar da za ta kai mutum zuwa ga ilimin kuna ji da ke ko in yayi wannan to tabbas dahir yana girmama ilimi to yanzu ya za a yi a ce ya kama hanya saboda ita hanyar nan hanya ce ma'anawi ba hisi ba hanya ce da zaka ce hanyar abuja ko hanyar lagos ko hanyar borno ko hanyar sokoto ba ina fata mun fahimci wannan da ke kuwa ɗaya sannan in ya kama hanyar zai iya tare ilimin gaba daya. shine alƙadu yake cewa inda za a ba mutum shekara dubu ba zai iya game ilimi gaba ɗayan shi ba ina fata mun gano ba zai iya game ilimi gaba ɗayan shi ba kawai abin da zai yi shine in ya bi hanyoyi guda biyu to za su tara min ilimin gaba ɗaya hanya ta farko bihifzi matinin jami'in lirrajihin hanya ta farko hibzu matinin jami'in lirrajihi na faɗa so nawa kenan so biyu na faɗa na uku sai ku faɗa hibzu matinin jami'in lirrajihi hibzu matinin jami'in lirrajihi haddace ba ne hifzu ba haddace takaitaccen matani wanda ya kunshi maganganu mafiya inganci a wannan fannin haddace takaitaccen littafi da ya kunshi maganganu mafiya rinjaye a wannan fannin na faɗa sono kenan so biyu fassara kenan ko hifzu matanin jami'in da raji matani da ya kunshi eh, abin nan ilimi eh, da ya kunshi mene ce? haddace eh, gajeren littafi takaitaccen littafi da ya kunshi da ya tara maganganu mafi yarin jahi a wannan fannin haddace shi ake yi ɗaya ke na biyu sai kuma ka biya shi a wurin mufidin nasihi mufidin nasihi a wurin mufidin nasihi kaga yanzu mun samu hifzu matinin jami'in lirrajihi ɗaya eh kenan sannan kuma mun samu karanta littafin ala mufidin nasihi in dai kana son ka zama ɗalibin ilimi ba ɗalib ɗalib ba e ɗalib ɗalib shi ba shi ba ɗalibi ba shi kuma yana ƙoƙarin kutsa kai cikin ɗalibai kaga ɗalib ɗalib kenan kuna ji da kyau ko shi ne za ka haddace matani littafi su da guda za ka haddace shi daga farko har ƙarshe littafin ya zamana ya ƙunshi fannoni maganganu mafiya inganci a wannan fannin da ake magana a kan shi bayan ka haddace littafin ne sai ka zo ka biya shi a gaban malami wana ji da ke ko sai ka biya shi a gaban malami na suhe to yanzu kaga akwai tambaya tambayar ita ce yanzu wanne ne matanin jami'in lirajihi wanne littafi ne ya ƙunshi matsaloli mafiya inganci da za ka fara hadda a kai haka ni ko ba ka shi ne wannan paper mai shafi biyu takwas? ta fara da cewa muktasaratul funu mutunin ilmiyyati lil hifz muktasaratul mutunil ilmiyyati lil hifz takaitattun littattafai na ilimi da zaka haddace su kuna ji da kyau takaitattun litattafai na ilimi da zaka haddace su bismillahir rahmanir muna farawa da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wassalatu wassalamu tsira da amincin Allah su tabbata ala ashrafil mursalin a bisa mafificin manzanni nabiyyina muhammadin shine annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi hakanan da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa na baki ɗayansu amma ba'adu bayan basmala da hamdala biyu kenan da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam فهذه مختصرات الفنون متون للحفظ to waɗannan fa taƙaitattun bayanai ne na littattafai da mutum zai haddace su kuna jina da kyau na farko alƙur'anul karim shine mutum ya fara haddar littafin allah subhanahu wa ta'ala ya fara haddar alƙur'ani mai girma zai fara haddar ne ibtida'an min ƙisarun suwa daga farkon gajerun surori daga farkon gajerun surori min awwali suratin nas daga farkon suratin nasi ba'da al-fatiha bayan fatiha kenan ila suratul baqara zuwa suratul baqara kenan zai fara hadda qur'ani daga ina daga nas zuwa sama bayan yayi fatiha ya iyata sai kuma ya shiga nas sai falak sai kulhuwa sai ya da sai iza jaa haka zai haka shi karan kansa zai yi haka kuma zai yi ma duk wanda yake so ya haddatar da shi ƙwa'ani ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan tsarin shi ne tsarin alƙur'ani da shi karan kansa wannan tsarin shi ne tsarin alƙur'ani ɗin domin za ka ga surorin nan gajerun surori ne kuma galibinsu surori ne na makka saukakkun makka ne kuma bayan ƙur'ani eh, ya fara sauka ne a maka kafin bayan hijira kuma a madina ina fata mun fahimci wannan da kyau shi yasa ga a wannan mataki ana son su iya karatun su haddace shi sai aka farawa aka fara daga ina daga gajeru gajeru gajeru gajeru aka sama ka duba ka ga daga daga nasi zuwa alƙari'a za ga zubin surorin daban suke daga abin nan wal'adiyati izazul zuwa sama za a kuma surorin sun dan ƙara fara tsawo haka ne haka za ka dinga duba su za ka dinga duba su wannan ba wai shi ke nuna a samu sura ɗaya kamar in an zalla wata gilma a tsakan amma dai za ka dinga ganin surorin suna ƙara tsawo suna ƙara tsawo suna ƙara tsawo ka lura da ke ko har ka je ka kammala alam na sharah in ka kammala alam na sharah za ka ga wa duha wa laili da iza shamsi da la uqsimu zubun sai kuma kaga wal fajri ta dara su tsawo kaga kana ƙara shiga karatun suna ƙara tsawo suna ƙara tsawo suna ƙara tsawo haka kammala sabbih ka shiga wa tariq eh, wa samai wa tariq buruj za ga haka karatun yake kuskure ne da ganganci na ilimi mutum ya fara haddatar da yara alkur'ani daga bakara su yi nasu don ba haka saukar ƙur'ani ta kasance ba ƙur'anin ya fara ne da ayoyi biyar a cikin suratu iqra ku lura ita suratu iqra tana nasi ne ko tana bakara tana nasi tana cikin izbin ƙarshe kuma ayoyi biyar aka fara sai da aka ɗauki lokaci kuma aka ƙaro wasu ayoyin ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahir wa rujza fa qur'ana tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir haka za a ga mataki bayan mataki in mutum bai bi wannan matakin ba a haddan qur'ani a karatunsa haka zai ɗebi shekaru yana yi kuma bai kai ga abin da yake nufi ba kun gane magana ta da kyau saboda ba a faro hadda daga sama shi sa sai ya ga abin an yi tsalla tsalla ka ji yara can an sa su waccan sura bayan wani lokaci kuma an sa su waccan sura bayan wani lokaci an sa su waccan sura ba haka iyayensa suka turo su ba ba haka tsarin karantarwa ya kasance ba kai daga jin yadda wasu suka bude tafizul qur'an karan farko ka san malaman ba su haddace ba ba su haddace qur'anin ba inda ya haddace qur'ani ya sani da bai dora su akan wannan matakin ba Allah ta'ala ya sauwake sai na biyu fanni na biyu shine tajwidi littafin tajwidi a tajwidi littafi mafi inganci da za ka haddace shine littafin tuhfatul atfali wal hilman fi tajwidul qur'an baitoci 61 ya kunsa baiti 61 na a sheikh suleiman bin husaini bin muhammad al-jamzuri ya kasance a raye a shekara ta 1198 a wannan shekara tabbas an san yana raye bayan ta kuma ba a ji shi ba Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi wannan littafi nashi na tufatul atfal ya kunshi babi babi guda takwas in ka cire muqaddima da al-khatima in ka hada da khatima ya zama tare kenan kaga babi na farko ahkamun nuni sakinati wa tanwin babi na biyu ahkamul mimi wa nuni al babi na uku ahkamul mimi sakina babi na hudu hukumu lami al wa lamin fi'il babi na biyar fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini babi na shida aqsamul maddi babi na bakwai ahkamul maddi babi na takwas aqsamul maddi lazim shikenan sai na tara khatimatu tuhfa littafan tajwidi da ake bugawa a 'yan shekarun nan da gani ka san waɗanda suke buga littafan wasunsu da dama su ba ta zirfi akan tajwidin ba da an haƙura tukunna har a nuna a ilimi to da ya fi wana jina da kyau za ka ga littafin bai kunshi kusan rabin abinda wannan baici 61 ya kunsa ba wana jina da kyau ko sabili da haka komawa ake yi a karanta littattafan magabata tukunna sai ka ginu ka ta yi zurfi a littattafan magabata daga nan ne za ka ga yiwuwar wallafa littafi ko rashin yiwuwar wallafarsa in ka dubi gaba ɗaya littafin tajwidin mu wanne babi suke tikewa eh ban ji ba kun yi shuru yi malaman islami hudun ai in ga ɗauki a hakamin nunu sakina wa tamin za a ga hatta misalan da wancan littafin ya kawo shi wannan littafin ya kawo shi wancan littafin ya kawo kai ka ce babu wani misalin a ƙur'ani in ba wannan ba abin ka gaya kamar ya zama kwafe-kwafe kenan saboda haka mu bai ma junan mu haƙuri mutum ya bari ya nuna kafin ya wallafa babu wanda ya hana wallafa littafi amma abin da ake so shine a nuna tukunna kuna ji da kyau ko kai a matsayinka na ɗalibin ilimi za ka karanta littafin da malamai suka yadda littafin littafi ne littafin tufatul atfal yana cikinsu wannan a tajwidi matakin farko kenan a tajwidi mataki na biyu shine ka karanta al-muqaddimatu fi ma yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lamahu ma'ana al kenan mai beti 109 kaga ka ka daga abin da yasa muka kawo wannan dan muna kyau da san insha Allah ta'ala dalibi sun haddace tufa ma'ana waɗanda muke karatu da su yanzu inda za a ce ga kujerar umara duk wanda ya haddace tufa ya hau insha Allah ta'ala mun san kusan kowa zai hau jirgi shi ita jazariya mawallafin littafinta shine shekul ƙurra fi zamani. babban malamin alƙur'ani mai girma a zamaninsa shine muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn yusuf aljazari shi ya kira tajul ƙurra shine mai jazariya shine mai annashru shine mai tsayibatun nashar ta ƙaribin nashar dillita tafai ne na ƙara'o'i duk littaftajul qurra babban malami ne a bangaren kira'a ya rasu shekara ta 880 da 33 ku lura 833 yau shekara shi nawa kenan wadan shekara 600 600 da da da biyar kenan a muna ne da 1430 da talatin da takwas wannan kuma talatin da kaza kaga biyar ɗari shida da biyar kenan da rasuwarsa to kullum ka mai da ka zuwa ga littattafan magabata shi fa jazariyan nan baiti ɗari da ɗaya ce amma ka ji abin da ke cikinsa bayan muƙaddima babu makharijul huruf babu sifat na biyu na uku babu tajwid na hudu babu tarqiq na biyar babu isti'malul huruf na shida babu ra'at na bakwai babu lamat na takwas babu dodi wa za na tara babu tahazirat na goma babu hukumul mimi wa nunil mushaddadataini wal mimi sakina na goma sha ɗaya babu hukumin tanwini wa nuni sakina na goma sha biyu babu maddi wal qasr na sha uku babu ma'rifatul wuquf na sha hudu babu al maqtu'i wal mafsuli wa hukumin ta' na sha biyar babu ta'at na sha shida babu hamzatul wasli na sha bakwai babu wakfi ala awakhiril kalim sai na sha takwas alhatima ka ji abin da littafin ya kunsa a baitoci 109 Allah ta'ala ya hore mishi ilimin saboda ka sai yi bayanin shi cikin ƙananan harufa wanda Allah ta'ala ya hore mishi daga jin yadda yake bayani kana fahimtar haka jazari muhammad ibn jazari ya sha wahala wurin neman karatu ya sha wahala akan hanyar shi ta zuwa madina ƙawayawa suka tare shi suka lakaɗa mai duka suka kwace guzurinsa ya ce fatawakanin a arabu billaili gaflatan fa matar ku shay'an wa kittu li ya ce fatawakanin a arabu sai mutanen ƙauye suka yi min haye suka rikito min billeli cikin dare ga fulatan kwatsam sai na gansu fa ma tara ku shay'an basu bar komai ba wa kitulu uqtala kadan ya rage su kashe ni to amma tambaya ta anan basu bar komai ba kenan da guzurin shi da littattafan shi gaba daya sun yi me sun wuce da shi da bi haddace ba fa da an yi ta malam da an yi ta daga kashim ne ya biyo daga unaiza ne yana kai hanyar shi ta zuwa madina eh da ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala a karatu amma in dai ana magana littattafan karatu bayan imamu biyar rahimahullah to shi yake biyowa baya imamu shatibi ya rasu shekara ta 590 590 shi kuma ya rasu shekara ta 800 da 30 da uku imamu shatibi ya yi eh, nazami na kira'o'i guda bakwai shi kuma ya kawo uku cikon waccan bakwai ta zama goma ya kawo annashiru fil atil ashar ya kawo karibin nashar fil qira'atil ashar ma'ana ya rage yawan annashar din ya mai karib ya zo ya dauki annashar din ya wake shi dubu baiti 1002 tayyibatun nashar ko tayyibatun nashar duk a akan kira'o'i malamin qur'ani ne sosai da sosai in ka lizimci littafin sa to ka fahimci fa'idoji masu tarin yawa abin ci yara na gani a nan garin mina suna karanta shatubiya ita shatubiya muqaddima ta kadai beti 93 da hudu ce baiti 94 muqaddima kadai amma adadin da gaba ɗaya baiti dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da casa'in da saba'in da uku in ba ba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku adadin baitocinta amma yara yara ake koyawa ita alhalin kuma ba'amul kibari sammu sigar abincin manya guba ne na yara abincin manya guba ne na yara je ka nemi yaro ɗan wata shida ka ba shi mai ta gani ƙwarai yaro da aka haife shi wata hudu ba shi maltina ka gani ku lura da kyau ko ko ka ba shi coke ko wannan fi madara fit ta sace ɗin da mutum ya kaɗa ya ba shi ya gani yaro ɗan wata uku wata hudu wata biyar ya shan wani ko kafin ka janci an ya fara isa cin abinci wata nawa yake kaiwa to ka fahimci akwai abincin da yaro zai ci akwai abincin da babba zai ci kana bata ma yara lokaci ga tufatul atfal baiti 61 ya zo yana karanta ma abin da ake mai 'yan jami'a yake karanta ma 'yan primary school ya bata ma kanshi lokaci ya fada ma yaran lokaci ya bata ma iyayen yaran lokaci Allah ya tsare mu in muka zo bangaren hadisi littafin da ya kamata ka haddace a matsayinka na ɗalibin ilimi shine kitabul arba'in fi mabanil islami wa na kira ɗaya daga cikin malaman na ban shawara ya ji ko bai ji ba na ce tufa zai karanta ne ne a karanta tufa shi ne yake ni nake karanta maka fa ka na faɗi sha a tubi a ciki kawai yayi ne da gasa ranar walima a ce yaro ya karanta shatubiya shi kenan haka ne ko ba haka ba ne shi ne eh shi ne ya bata ma kanshi lokaci ya faɗa ma iyayen yara lokaci ba haka ake yi ba littafin da za ka karanta ya amfana ya amfana da shi shi ake magana Allah ya sauwake arba'un hadith na Imam Nawawi Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi ya rasu ya saba'in ta 676 yau yana da shekara nawa kenan kun kun gani ina son ku lura da kyau malaman magabata ne littafin arba'un hadith in dai kana son ka zama ɗalibin ilimi in dai kana son ka zama ɗalibin ilimi tashi za ka yi tukuru ka haddace shi hadisi ɗaya za ka iya yi hadisi ɗaya za ka raba gida biyu wannan diddai ya rage amma in dai za ka yi karatu za ka girmama ilimi to ka fara daga ƙasa sai mustalawal hadis akwai littafin almanzumatul baiquniya mai baiti talatin da hudu almanzumatul baiquniya mai baiti talatin da hudu mawallafanta shine babban malamin hadisin nan Taha Umar bin Muhammad bin Fatuh al-Baiquni ya kasance a raye a shekara ta 1080 shekara ta 1080 yana raye Allah akbar bayan wannan shekara kuma ba a sake jin dure shi ba aka ga ba a ce ya rasu ba cewa aka ya kasance a raye a shekara bayan shekara ba a ji dure shi ba amma dubi ilimin da ya bari bai kuniya baiti 34 أبدأ بسم الله مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد عدا وحدة هكذا ina fata mun gane ko baiti talatin da hudu a matakin sanin ilimin hadisi to ya kamata ka fara da haddace bai baikuniya don yanzu so kake ka san idan an ce hadisi kaza da ifi ne ba wai kai ma ka ce da ifi ne ka wuce ba me yasa yasa me yasa ya zama da'ifi idan aka ce malam wani ya ce hadisin da'ifi ne ba wai shikenan kawai kai ma zaka ce malam wani ya ce hadisin da'ifi bane a'a kai matsayinka na ɗalibin ilimi sai ka san me yasa ya zama da'ifi to hanyar da za ta matakin shine na farko ka haddace baikuniya sai na biyu ka haddace nukhbatul fikar fi mustalahi ahli al-asar na Alhafif ahmad ibn ali ibn muhammad ibn hajar al-asqalani wanda ya rasu shekara ta 852 852 yau yana shekara nawa kenan 500 da nawa ina son ku lura duk littattafan da muke kawa na magabata ne sai na biyar fannin ilimi na biyar al'awwal littafin farko shine littafin tauhidi kuma littafin farko shine al salasatu thalathatu wa adillatuha usul thalatha shi zaka tankwashe kafa ka haddace in dai kana son ka lakanci aqida ka lakanci tauhidi matakin farko to ka fara da haddace arba'un hadith abin nan usulun salasa kuna ji na da kyau ta a sheikh muhammad bin abdul wahab bin suleiman at-tamimi ya rusa shekara ta 1000 da ɗari biyu da shida dubu ɗaya da ɗari biyu da shida yau yana da shekara nau kenan ɗari biyu da talatin da biyu da rasuwa Allah ta'ala ya ji kansu da gafara littafi na biyu shine littafin al'aqidatu al-wasitiyya littafin al'aqidatu al ta shekul islam abul abbas ahmad bin abdul ibn taimiyya al-harrani wanda ya rasu shekara ta 728 yau yana da shekara nau kenan 700 da goma da rasuwa ku lura da kyau ku gane da kyau a tajwidi mun kawo littafi biyu na ɗaya da na biyu a musalawar hadith mun kawo littafi biyu na ɗaya da na biyu a tauhidi mun kawo littafi biyu na ɗaya da na biyu to a matakin farko littafin farko za ka fara haddacewa dama mun kawo na biyun ne tsammanin ka haddace na farkon ba sai ka daga hannu ka yi tambayar wanne za ka haddace ba kai tsaye sai ka shiga na biyu sai a fikihu shine fani na shida littafin farko da za ka haddace tiryan-tiryan shine muktasarul akhdari rariya matata sallah kowa ya san ka ya san sallah shi littafin akhdari in ka duba da kyau ya kunsa abubuwa uku ne as-suluk yadda zaka gyara kanka tun daga inda ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasir imani thumma ma'rifatu ma yasulu bi fardu aini ka ahkamis salati kaza kaza ita wa yajibu alaihi kaza kaza kaza kaza kaza wannan shine sulukiyat na ɗaya kenan na biyu at-tahara tun daga faslun a taharatu kisman haka ya kawo magana akan tahara alhadasu asghar da alhadasu al'akbar da bayani dalla dalla sai kuma a sala haka ya yi bayanansu. to in dai a nan ƙasa ƙasa ne ka samu littafi da zai gina ɗalibin ilimi akan waɗannan abubuwa uku tsarkin zuci tsarkin gangan jiki sallah babu kamar littafin akhdari a nan ƙasa-ƙasa in ko ka je maganar babin rafkannuwa babu fisawi to ko a manyan littafin ba kowanne ba kuna jina da kyau saboda littafin akhdari littafin ne da za a tsaya a karanta shi a natse kuma a haddace shi sai littafi na biyu a bangaren fikihu shine littafin risala ta ibn abi zaid al-qarawani risalatu ibn abi zaid al tana da babi akhdari ba mu faɗi mawallafinsa ba ko shine na al'allamatul faqih abdurrahman bin muhammad bin muhammad al-akhdari an-natayusi wanda ya rasu shekara ta 983 983 yau yana da shekara nawa kenan 400 da nawa 400 da yawa kenan fa yau mai ahalari da rasuwarsa Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya ji kansu da gafara littafi na biyu a bangaren fikihu shine littafin risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani tana kunshe da babi 45 babi 45 kuma ta tara fikihu guda uku fikihu guda uku al-fikihu al-akbar shine babin farko babban fikihu fikihun aqida aqida salafiyya nagartacciyar aqida ɗaya kenan sai babi na biyu sai ɓangare na biyu fikihul ibadat sai ɓangare na uku fikihul mu'amalat duk risala ta kunshe su mawallafinta shine al'imamu maliku sahih ƙaramin imamu malik haka ake mishi kambu haka ake mai kambi na ilimi a kira shi imamu maliku sahih shine abi muhammad abdullahi bin abi zaid al qarawani ya rasu shekara ta 386 386 yau na shekara dubu da wani abu kenan dubu da hamsin da biyu shekara dubu da hamsin da biyu wannan risalar da kuke kallo mun ganta a jami'a islamiyya da ke birnin madina an fito da ita cikin littattafan da ake jami'a take cewa duk wanda ya haddace za ta ba shi kyauta ana fito da littattafai a farkon kowane semester ce duk wanda ya haddace littafi kaza za a ba shi kyauta littafin risala ya fito littafin akadari ya fito dama ana fitowa ne da littafan mazahib kowace maza ba sai a samu nagartattun littattafai sai a fito da su a wannan yankin don ya zama na kana kalti masailun rajiha a wannan mazhabar da take a yankin ku saboda haka a bangaren shafi'iya a fito da wasu bangaren hanafiya a fito da wasu bangaren hanabila a fito da wasu in dai mutum ya nakalci waɗannan littattafan to fa dahir ya kama hanyar zama ɗalibin ilimi ina fatan mun fahimci wannan da ke ina fatan kuma yanzu kun fara ganin hanyar da muke bi jadda ce ko gairu jadda a'a wacce muke karantawa yanzu da kuma wacce mu muke bi lokacin neman ilimi suna tafiya daidai ko sun sha bamban sun sha bamban sun sha bamban shi yasa za a ga ana yi din ana yi din ana yi din bishikil amfus a da bulugul maram ake karantawa da zarin yaro ya sauke qur'ani sai a sami bulugul maram haka ne yanzu an jagwalgwala bulugul maram din an ajiye an kuma fara sa sahih bukhari kwarai kuwa akwai waɗanda suke karantar da bukhari in dai ka duba sosai ko kana duba a whatsapp ko a ina ne akwai waɗanda yake a yau a yau ɗin nan su je su zauna a inda ake karantar da bukhari shi ya fi musu alkhairi shi ya fi wa ɗalibansu alkhairi shi ya fi wa musulunci alkhairi sama da su sa sayar bukhari ɗin su karanta duk wanda ya san matakaiya na ilimi zai tabbatar da wannan sama da su sa sayar bukhari su karanta su je su karanto ya zamana suna inda ake karantarwa shi ya fi musu alkhairi ina magana a kan ma shi wanda yake karantarwar ba wai waɗanda su ake karantawa ɗin ba domin ilimi matakai yake da su ɗaya bayan ɗaya akwai mataki na shi karan kansa malamin da zai karantar ya zamana ya kai matakin karantarwa ɗaya kenan akwai matakin waɗanda za a karantar ya zama na sun kai matakin da za a karantar da su wannan littafin kamar yadda ne magana ɗansu yara ne tufa baiti 61 ba su iya rabinta ba an sa musu shatubiya za su ga darajarta nan gaba za su ga darajarta ba kuma fahimci magana ta da kyau to wannan shine abin da ke gaza yake hana girmama ilimi da ganin wannan ka san ba a girmama ilimi ba kuma ba a kama hanyar girmama ilimi ba duk wanda ya san harkar ilimi ya san wannan babu wanda ya ce maka sai ka sa sayil bukhari sannan ka zama malami ko sai kana zuwa majalisar da ake sayil bukhari sannan ka zama ɗalibin ilimi a ɗabi'ance ɗabi'ar mu ta najeriya ɗalibi ya fi son ya ga ya riƙe gingimi mai littafi amma dai usulul salasa ne sai ya sa shi a aljihu ba zai iya rike shi a hannu ba dan kada ce yana zuwa karatun usulul salasa ko arba'un hadis wannan kuma kuskure ne a ilimi kuskure ne a rayuwa sai mutum ya tayi ya tayi ya kaga abin yana wahalar da shi Allah ya tsare mu gaba daya a bangaren usulul fiqh akwai littafai biyu da aka littafin farko shine alwaraqat na imam al-haramaini abul ma'ali abdul malik ibn abdullah al-juwaini wanda ya rasu shekara ta 478 478 kaga dubu daya ba kaɗan kenan kaɗan din ita shi 40 ko a yau tunda yau mana 1438 aga shekara 960 kenan yau da rasuwarsa sai littafi na biyu anan shine nazmul qawaid al-fiqhiyya baiti 47 yake da shi mawallafin littafin shine Abu Abdurrahman Abu Abdullah Abdurrahman ibn Nasir Sa'adi wanda ya rasu shekara ta 1376 da 76 shekara shi nawa kenan eh 60 haka ne to ku lura da cewa a duk waɗanda muka ambata shine mai shekara 62 da ya rasu duk waɗannan littattafan littattafai ne da in kafa tsarinsu za ka ginu fanni na takwas shine al-muqaddimatul ajurrumiya a ɓangaren nahau kenan ɓangaren an-nahau al-muqaddimatu al-ajurrumiya lil imamin nahwi muhammad bin abdullah as-sanhaji ibn ajurrum wanda ya rasu shekara ta 723 shekara ta 723 yau yana da nawa kenan eh 700 da wani abu so ina son ku lura da kyau ku lura da kyau waɗannan malamai sun yi zurfi a ilimin malaman zamaninsu sun tabbatar da malantarsu waɗanda suka biyo bayan sun yi wa littafansu hidima wannan littafai faɗi takwas ana karanta su ne a matsayinka na ɗalibin ilimi matakin farko kun san me nufi matakin farko baka yanke me za ka karanta ba me kake so ka zama malam a ɓangaren shi ba duk wanda yake so ya zama malami a ɓangaren ilimin hadisi dole sai ya yi waɗannan duka da aka ambata duk wanda yake so ya zama malami a ɓangaren tauhidi dole sai ya yi waɗannan duka da aka ambata duk wanda yake so ya zama malami a bangaren nahawu sai yayi waɗannan duka duk wanda yake so ya zama malami a bangaren hadisi qur'ani usulul duk abin da kake so ka zama waɗannan dole ne ka yi su duka sai in ka yi su duka ɗin ne sai kuma ka zaɓi abin da kake so ka karanta ina fatan kun fahimci wannan da kyau wannan shine general studies karatu na gaba ɗaya a tsarin nigeria dole ka yi ingilishi haka ne ko me za ka karanta za ka yi arabic ne language ko za ka yi islamic studies ne ko za ka yi mathematics ne ko za ka yi economics ne sai ka karanta english dole to haka in za ka yi wannan dole sai ka yi a sai ka yi na hau isa aka ce a ba ce maka alfiya ta ibn malik waɗannan za ka yi su in ma ba ka fara ba to ka fara in kuma akwai waɗanda ka ji an faɗa sai ka gyara haddasu sai kuma ka zaɓi wasu domin ba a ce lokaci guda za ka fara waɗannan duka ba raju ترادف الفنون المنؤجة إذا استوى stau ya lamya kharuja domin a lokacin da tagwaye hassan da husaini ake so a haife su in suka ce dole lokaci guda sai kowa ya fito zai yiwu dole ɗaya ya tsaya ɗaya ya fito sabili da haka in dai kana so ka bi mataki na neman ilimi kuma ka sami ilimin kuma ka sami ilimin za ka haƙura ne ka bi waɗannan matakai yaɗin da yaƙini nake karanta mana su kuma yadda aka karanta maka za ka iya cewa haka aka karanta maka saba ma ire-iren waɗannan tsarin shi ya kawo kake ganin karatu zubar gade fatoyi suna cin karo da juna suna kaza suna kaza suna kaza ka kasa bambanta tsakanin ɗalibin ilimi da wanda ba ɗalibin ilimi ba sauraka lalle ilalla mu wa kanmu ƙiyamun laini mu faro karatu ta ƙasa ta ƙasa ake hawa bishiya ba ta sama ake sakkuwa ba ba a fara karatu ta sama a yi ƙasa ta ƙasa ake farawa a yi sama duk wanda ya bi mataki na karatu ya san da wannan tabbas a ƙasar nan akwai littafan da ake karantarwa da su littafan asali ma ba sa manhaji na karantarwa shi littafin asalin sama ba a rubuta shi cikin mataki na karantarwa ba kun gane matakin karatu yanzu ba akwai wannan matakin ba ai idan ka gama akwai kuma mataki na gaba littafin da zaka biya a gaban malam to asalin akwai littattafan da su ba sa cikin littattafan ma da ake biyawa a gaban malam su waɗannan littattafan zaka je ka yi ƙarin bincike ne a cikinsu a lokacin da ilimin ka yi kai haka wana ji da kyau kamar wanne zadul ma'ad fi hadi khairul ibad i'lamul muwaqqi'in an alami ya za a yi kana malami ka sama ɗalibai i'lamul muwaqqi'in baya cikin tsari kwata kwata a library ake ajiye shi ɗalibi da binciken shi ya kai shi kanshi ibnu qayyim bai yi shi da haka ba nihayatul alam tafsir ibn kathir duk ba a yin waɗannan akwai littafai da aka ware sune ne ake biyawa daga wannan mataki sai wannan mataki sai wannan mataki har lokacin da mutum zai kai matakin yin bincike da karan kansa abin da mu yake rudar mutane shine shi so yake ya zama baharu kowanne fanni ya iya kuna ce na da ke ko ba aibu ba ne ga wanda yake da ikon haka me aibun rashin bin mataki shi aibu ɗin rashin bin mataki sai ya dauki na hau zai biya da kansa kuma na hawan nan dole sai an yi shi ba za ka fahimci dole sai an yi shi ba sai idan ka zo kana biya ƙor'ani ka ji mai ilimin alwakafo liftida ina ake tsayawa ina ake tashi ya ce maka ba a tashi akan almansubat duk abin da yake da nasaba ba a tashi a kansa me kenan kun shiru sai ka zance to malam me mansu abin da aka jingine kun lura da kyau ko to duk waɗannan waɗannan ilmummukan da ake magana a matakin farko duk suna taimaka ma sashi ne ƙur'ani kake so ka karanta ka zama malamin ƙur'ani akwai buƙatar ka san wani ɓangare na musalawar hadisi ko da ba ka zama ibn hajar a ilimin hadisi ba ya zama na dai akwai rariya da za ka ko da zaga-zaga ce da za ka dinga tantance hadisai da kake karo da su kisa kuka ji ce waɗannan ilimin su dole ne ka yi su duka sawawan fikihu kake so ka zama da me ake kafa hujja a fikihu ma da alkitabu wa suna ba to kuma kowane hadisi ya zo maka sai kafa hujja da shi sai kana da rariyar tantance shi to haka kana fiƙiyu amma kana buƙatar wani ilimi a hadisi kana fiƙiyu kana buƙatar wani ilimi a luha abin a nahau da zai maka kaza zai maka kaza zai maka kaza isa kuka ga jiminci matakin farko karanci su ake yi duka in ka tashi karatun yanzu sai ka duba ga littattafan nan gaba ɗaya da aka ambata a yau waɗanne littattafai ne suke kusa suke kusa da haɗa ka da ubangiji kai tsaye yadda za su taimaka maka ka bauta ma Allah a yanzu yanzu nan da su za ka fara kwanashi na da kyau waɗannan littattafai ne za su taimaka maka ka bauta ma Allah a yanzu nan to da su za ka fara kamar ƙur'ani domin kana da karatun fatiha da karatun sura bayan fatiha ina fata mun fahimci wannan da kyau sai kuma tauhidi al usulun salasa domin ka san haƙƙin Allah a kanka sai kuma akhdari rariya mata ta sallah waɗannan kai tsaye kaga zangon farko kenan to in ka fara da waɗannan sai kuma ka zo ka sake zaɓa a cikin waɗannan ɗin daman ƙur'ani za ka biya gaban wanda yake da tajwidi ɗin ne isa ko ji ban faɗi tuhufa ba bayan ka yi waɗannan sai ka zo mataki na gaba sai ka ɗauko arba'un hadis sai ka ɗauko tufatar atfal nawa kenan sai a jera a tafi haka za ka dinga bin su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har ka kammale su duka ka samu malami da ya laƙance su ya fahimce su ya ƙore ya iya ya biya maka su tun wurin samu sai kuma ka samu bugu mai kyau nagartaccen bugu na littafin wata magana kuma daban taba'a bugu na littafi din ya zama nagartaccen littafi nagartaccen bugu to shi ma zai taimaka maka sosai idan kana zo majalisi ana ta karatu ka ji kai inda bugun ka ya nufa daban inda kuma ake karantawa daban sai ga mutum tun yana bi tun yana bi bai san lokacin da ya ajiye wannan bugun ya je kasuwa ya so wanda ake bugawa ba amma lokacin da ya je ya gaga ya dubu saukin sa ne wani yana da sauki haka dole ka samu nagartaccen bugu waɗannan abubuwan koya mana su aka yi za a yi baje koli a jami'ar musulunci ta madina karatu aka mana na musamman akan kamfanoni na buga littattafai domin in ka je saya wanne za ka saya ido ka je sayar kasuwa sai da littattafai ido buɗe ba ido rufe ba ina fata mun gane wannan da kyau allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkace rayuwar mu baki daya musamman matakin ilimi da za mu ɗauka yau da mun yi mun huta kenan gobe za mu ci gaba da karatunmu na tauhidi insha allah ta'ala kuma gobe za a rufe daura da izinin mai duka Allah subhanahu ta'ala inda mun san manhaja tsari da mutum zai bi insha Allah ta'ala kan abin da ya shafi gina kansa a fage na ilimi yadda za a iya gina kansa a mataki na ilimi shi wannan karatu inda in a garin da kake ko a kusa da kai babu wanda yayi sai ka tafi wani garin shi ne ai misali ka ce garinku ko kusa da kai babu wanda ya iya tufatul atfal ai ba shi kenan kuma sai ka kama wanda ake yi a garinku ba sai ka tafi wani garin inda ake da wanda ya iya ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kana son ka biya a turumiya garinku babu wanda ya iya sai ka je garin da ake da wanda ya iya watakila su ma can garin akwai abin da su ba su da shi sai a garinku shi wannan maganar da ake cewa a je a karanto ba hau kwan abu ba ne yanzu ka je federal university of technology da ke nan garin mina za ka sami yan jihohi na wani a na najeriya eh, kusan din najeriya za ka samu saboda a garin da yake kos ɗin da yake so ya karanta babu shi a jami'ar garinsu saboda haka ya taso ya zo wata jami'ar nawa ne daga nan suka tafi udu usman dan fodiyo university da ke sokoto nawa ne suka tafi kano nawa ne suka je Zariya. nawa ne suka je maiduguri nawa ne suka je in suka saboda a inda suke babu wannan kas din haka ne ko ba haka ba ne to saboda haka sai ka tafi wani garin da ake da ilimin da kake so ka karanta sai ka karanto shi ka zo ka rayar da garinku kasa saka garinku amma tsallan baɗake a tsallake matakan ilimi kun da ke ko a tsallake matakan ilimi yana zuwa da illa a can gaba wani sai a yau zai gane kuskuren haka ya ga shekarun da ya ɗauka da ya sami ire-iren waɗannan bayanin kusan da ba haka ba haka ne ko ba haka ba ne to babu ja da baya daidaitawa ake yi amma wannan tabbas dahir ne duk wanda bai bi matakaiya na ilimi ba to shekaru dubu sai ya ga illar haka Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan karantawar annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sha Allah zan karanta ta gobe da izinin Allah madaukakin sarki za mu yi sosai da sosai yanzu an kai matsayin fa da mutum yana gani in ya kunna kaset ya wadatar mishi da komai kaga ƙarshe rashin girmama ilimi kenan wani kuma intanet kawai bai san wayar wasan wayar duk dai gashi nan shi yana ganin ai yanzu ba sai ka je gaban malam ba abin da kai ci ka ji har wasu masu jingina kansu da malinta ana ganin yanzu ai ba sai ka je gaban malam ba za ka yi karatu Allah ta'ala ya tsare subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan karatun na daura ne da muke yi da safe kawai dai mun yi tsakure ne saboda da mu samu karatun ba dan fa'ida ta amfane mu gaba daya gobe za mu ci gaba da yin shi da safe idan Allah ta'ala ya kai mu karfe 6 da rabi zuwa 8 da rabi nan najeriya wajen yadda ake buga littattafai wani shawara za a ba mu yanzu misali a cikin wasu daga nan littattafan da mutum zai siya irin wannan taba'a zai samu da biyu gaskiya taba'at kamfanin nuka da suke buga littattafai a nan nigeria wasa kasu mana cewa a je a sayi bugu kaza gaskiya yana da hadari saboda 'yan kasuwa jari ne ba 'yan da'awa jari ba ne kasuwanci jari ne ba da'awa jari ba ce ana rinjayar da bangaren kasuwanci ne mai za a samu na riba shi aka fi rinjayarwa saboda in an yi kaza in an yi bugu iri kaza kudin zai kama 200 to amma ya kama 200 mutane mu ba za su iya siya ba saboda haka sai a rage kwalitin sa a hautsana rubutun sai dawo naira 80 ko naira 90 sai ga an yi ruru an tafi haka ne ko ba haka ne duk mai harkar buge-buge ya san da waɗannan abubuwa kuma bai ci magana to amma alhamdulillah an fara samun wasu kamfanoni suna zuwa kasashen waje a buga masu littattafan su shigo da su saboda za a ga bugun na waje ne amma sunan kamfanin da lamba waya na gida ne to amma duk da haka shi ma yana buƙatar tantancewa don za ga yadda ake tsuke waɗansu littattafan ake buga su kai ba fa wannan littafin karatu ba hatta alkur'ani mai girma da muke karantawa za ga yadda ake buga shi a wasu kamfanonukan akwai abin tsoro a kai ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya